يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ولامين أشرن دبقي جوتم رمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبقي دليل دا أربعين دشدا daidai da ashirin da bakwai ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya mai komi a wurin kowa shi nemar Allah da yaddafa da kaddara wasa ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malam faru a daren ma da ke nan masu islam wadan dutse yin rosville zariya zaria jihar kaduna tarihin najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan tafsirin namu na yau shine tafsirin jajibari ma'ana idan aka ce jajibari gobe tsallaki mu in muka ce jajibari a tafsiri muna nufin ana gobe za a rufe tafsiri gobe insha Allah muke tsari za mu rufe tafsiri kuma za mu kammala wannan sura da muka shekara biyu muna tafsiri a cikinta fatan da muke da shi a wurin Allah shi ne Allah ya karɓa abin da ya gabata na aiki Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ya fara jirna ce makomanmu abu na biyu muna ƙara godiya ga Allah sa'annan muna ƙara godiya ga mai martaba sarkin zazzau malam Ahmad Nuhu Bamalli akan girmama mu da mutunta mu da ƙimanta mu da martaba mu da ya yi jiya a wannan wurin tafsiri hakikatan mai martaba ya halarci tafsirai da yawa amma bittifak babu inda ya je ya zauna ya daɗe ya yi jawabi kamar zuwa shi ma'arkuka duk wanda yake gurin ya fahimci mai martaba ya ji daɗin gurin nan kuma bayan sun koma gida mun yi magana da mutanen shi sun faɗi kalmomi na alkhairi Allah ta'ala ya tabbatar da wannan alkhairi muna ƙara a cewa Allah ya tsare mana sarkinmu, Allah ya kare mana sarkinmu, Allah ya haɗa shi da alkhairin duniya da lahira abu na gaba akwai tambayoyi da yawa waɗanda zan iya cewa sun zama kwantai amma dai za mu yi ƙoƙari mu shigar da wanda ya zama damu halatta sai mu shigar akwai wani bawan Allah da ya rubuto min wasiƙa zan karanta wasiƙar kamar yadda wato take yanda ta iso mu yana cewa assalamu alaikum warahmatullah malam ina maka fatan gamawa lafiya yace malam wallahi dukkan laifin da kake fada ba wanda bana yi yace wallahi wa'azinka da nake sauraro yayi tasiri a cikin zuciyana malam don girman Allah wani irin aiki zan fara yi wa musulunci ka bani shawara malam daga mai ƙaunarka daga jihar riba abinda isa na karanta ta ya nuna cewa yana bibiyan mu ne ta social media kuma ba abinda za mu ce ma Allah sai godiya a ce mutum yana riba ka yi wa'azi a nan ya mishi tafiri har ya gamsu cewa zai bari Aya zama gode ma Allah da wannan bawan Allah abu na farko muna roƙon Allah ta'ala ya baka ikon barin duk laifukan da kake yi baki da alimam Shafi yana cewa wa as-salihin na lastu minhum walakin kai ana nabiyyin shafa'a wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi wa in kunna a fil bida'a yace wa hibbu salihin ina son mutanen kirki wa nasta minhum ni ba da cikin su walakin kai ana labihim shafa'a sai dai ina fatan in samu ceton su wa akrahu man bi da'atuhu maas yace ina kyamar mutumin da bai da aiki sai sabon Allah wa in kunna sawa'an fil bida'a yace duk da da mu da su dukkan mu sana'ar mu daya ma'ana imamu shafi ya ce shi ma ne laifi ma'ana yadda wannan yake kukan yana ma'alla laifi mu ma muna allah laifi to da mu da kai Allah ta'ala ya ba mu ikon mu gyara Allah ya ba mu ikon mu bari ya ce wani aiki zai bashi ko kuma wata shawara zan bashi wani aiki zai yi ma musulunci don ya samu kankarewar zunubi to da na san ka da zan fi jin daɗin ka shawara domin idan mutum yana da dukiya za zaka bai shawara ne ya amfani da dukiyarsa idan yana da ilimi ka ba shi da shawara ya amfani da iliminsa ah, idan matashi ne shawarar da zaka ba matashi daban wanda ka ba tsoho daban wanda ka ba mace daban wanda ka ba namiji daban amma ala ayyati halin ka kiyaye salloli guda biyar a cikin jirgi inna salata tana anil fahsha'i munkar abu na biyu ka yi kokari ka rabu da iyayenka lafiya idan sun mutu ka raza su da addu'a abu na uku ka shiga hidimar alkur'ani duk wata hidima ta alkur'ani ka shiga ma karantawa ma karantarwa in ma koyo in ma koyarwa duk abin da yake da alaƙa da Alƙur'ani ka shiga sannan ka yi ƙoƙari zuciyarka ta ratayu da masallaci za ka ga canjin rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya yi maka damuwarka Allah ya yi maka bakin cikinka Allah ya baka ikon barin sabon Allah alarmiya za mu ci gaba da tafsiri amma gabanin mu ci gaba tafsirin har ila yau wata baiwa Allah jiya ta kawo sadakan mai shafawa ta ce a yi ba ma marayu in za a yi musu kitso abin da ya bani sha'awa kuma ya ban tausayi shi ne mai ne biba ko kuma habiba irin ɗan ƙaramin manna gobara aka yi a gidansu kusan duk abin da suke da shi ya koli don abin da ya rage su ne waɗannan yan ma amma ta ga wannan man ta ba Allah fi sabilillah kuma alama ya nuna man ma an fara taɓa shi an fara amfani da shi amma duk da aka ce ta bayar fi in za a yi marayu kitso a yi amfani da shi kuma a yi mata addu'a ita da mijinta abin da suka rasa na gobara Allah ya canji mafi alkhairi wannan baiwa Allah muna mata fatan alkhairi Allah ta'ala ya mata canji mafi alkhairi abinda ta bayar Allah ya anshe shi hannu bibbiyu mu kuma Allah ta'ala ta bare mu da sharrin duniya da lahira an rabiya mun kwana aya ta 111 111 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أوحيت إلى الحواريين أنا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين نعم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما تقول لنا عيدا تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين إذ قال الله يا عيسى بن مريم آه قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما